Babban lamarin da ya fi ɗaukar hankalin jawabin mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah jim kaɗan bayan saukowa daga idi shine yanayin da ƙasar Najeriya take ciki da ƙalubalen rarrabuwar kawunan 'yan ƙasar. Kwanakin baya an samu wasu ɗaurafe-ɗaurafe daga mutane daban-daban a wanda ƙasa. A takkai cewa ya fi gargaruwan da suke inda nan ne an samu musu ba da kuma gwamnatin ta fito. An je ma arewa, an je ma a kudu. da muna da ban tarayya da kuma sanoni da suka ɗauki matakai ganin cewa wannan abin da ta tashi hankali ba. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai wanda ya ce shi ne kawai ta farkin samar da ci gaban ƙasa. Muna kira ga dama a zauna lafiya da kowa ya da Allah haɗa mu a girmama kowa a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Mu duk wanda ya samu kansu wani to girmama mutanen da ke wurin nan ya tallafa su a za tare cikin kwanciyar hankali a ma na mangarin za su kawo tashi hankali a wannan kasashen samu don tashi hankali da yawon mana komi inda rashin alheri ba domin an ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki sarki. Haka ma mai alfarma sarkin musulmi ya yi tsokaci dangane da matsalolin baki da 'yan gida da 'yan Najeriya ke fuskanta inda ya da cewa ɗan Najeriya na da damar da zai zauna a duk inda yake so a faɗin ƙasar. Yana mai bada misali da jihar Sokoto inda ake zaman lumana tsakanin 'yan asalin jihar da ma waɗanda suka zo daga wasu jihohin. Kowa yana da 'yancin zama ko ina yake so. Cikin hankali irin yana maya. Cikin biyayya da hukuma da shugabanni. cewa wannan ƙasa ta mu ƙasa ta yake kuma ƙasa ce wadda Allah haɗa mu kuma tun Allah haɗa mu da wanda ya raba mu wadatar da Allah haɗa mu tare mun tsari mu zauna tare mu taimaka ma juna Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar ya kuma yi kashedi ga 'yan Najeriya da surka yin addu'a da fatan alkhairi ga shugabanni ta yadda za su ji sauƙin yi wa jama'a hidima. ko baya ga dubin dubatar maziyarta da suka saba zuwa irin wannan lokaci daga jihohin arewa daban-daban hawan sallar a sokoto ya kuma sami halartar wasu ayarori daga kudancin najeriya waɗanda suka zo domin ƙara danƙon zumunci da haɗin kan ƙasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya